الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الطيب للجمعة قام بين أكن شاف تراري سبو جمعة حدثنا علي هو ابن عبد الله المديني قال حدثنا هرمي أمارة قال حدثنا شوبة هو ابن الحجاج عن أبي بكر بن المنكدر قال أبو بكر بن المنكدر حدثني أمر بن سليم أمر بن سليم يا من الأنصاري قال على أبي سعيد na halarci abu sa'id al-hudri qalat ce ashhadu ala rasulullah yace ni ko na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa qala manzon Allah ce al-gurru yawmal wanka ranar juma'a wajibin wajibi na ala kulli musallimin ga dukkan wanda abbaliki wa an sanna sannan bayan wannan kuma watan mai wanka shi siwaki wa an ya masta ba sannan shi sanya turare in waje da in ya samu ƙala amru harun sulaiman ya ce amma gullu amma dai shi wanka fa ashadu annahu wajibun na shi da shi wanka wajibi na amma wujuba sunni shi na sunna wa amma istinanu amma shi kan siwaki wa ɗiba da turare wallahu alama Allah shi an masani a wajibin huwa shin da turare da tuwaki wajibi na amla ko ba wajibi na ba walakin daga dai haka zafil hadisi haka zo cikin hadisi haka zo cikin hadisi watan shi sanyi a shi shi tuwaki bayan wannan kuma shi sanyi turare to an kai adafin abinda an wajibi ga abinda ba wajibi ba suka ce adafi bai gudun itiraki tsakanin ma'rufin da ma'rufin alaihi qala abu abdullahi sai buhari yace huwa shi ahu muhammadin al-munkadiri abubakar ibn al-munkadiri in can yace yace a hadisuna abubakar ibn al-munkadiri ko to shi abubakar ibn al-munkadiri ahu muhammadin al-munkadiri dan uwa ne na watan farki shi kasan shi kawo yace amma wala yusamma walam shi wannan a walam yusamma abubakarin haza wannan abubakar ba a faɗi suna ne ba abinda an ka ce watan abubakar ibn al-munkadiri haka yago cikin hadisi buhari yace to walam yusamma babu inda an ka ambaci suna ne sai dai kinaya kai kina cikin manita harabi kun hidu hiduna izmihi ya shahartu da kinaya ko kuma kinaya ta ita a suna ne ko kuma shi suna amma ba a san shi ba amma dai shi dan uwa ne ana ce mishi muhammadun munkadiri shine dan uwa ne yace rawahu anhu bukairun al-ashji bukairun al-ashji ya rawaito wannan hadisi daga abubakar ibn munkadiri wa sayyidun abi hilal da sayyidun abi hilal dukkanin su sun yi wannan hadisi daga ainihin abubakar ibn munkadiri yace wa iddatun sannan da su jama'a masu yawa daga cikin mutane sun yi wannan hadisi daga abubakar ibn munkadiri ashe kenan kaga abubakar ibn munkadiri ya hita daga cikin watan majhulina saboda mi wanda aka ce majhuli wa tamman rawa an hurawin wahidun wanda addarawi guda to don haka ashe kenan kaga shi wannan abokan mun kadiri ba mutum guda yau riwaya gare shi ba watan banda shuba akwai wannan banda shuba akwai wannan sa'idun abi hilalin sannan kuma akwai bukarunul ashaji sannan bayan su kuma akwai su jama'a masu yawa ta gada mutum guda na da sai shi kasance mallan yarwi an illa lawan wahidun don haka sun kai jihar sun sanya mu danu wanda ya kasance duk wanda a ciki mutum guda ya riwaya gare shi ashe kenan kaga yanzu nan ya tashi daga zama majhulul aini ko ya koma kenan majhulul hali to in shi na majhulul hali za a tashi daga wannan abinda ka sa tashi daga wannan yace izatun ma masu yawa sun yi riwaya gare shi ashe na kaga da mutum biyu sun kawo riwaya gare shi ko mutum uku mun samu riwaya ta mutum uku ko mun samu ta shuba mun samu ta maluma guda biyu to duk ta mutum uku ba ta daga jahala sai da an ka samu cewa wasu ma da sun yi ruwaya da gare shi to shi a cikin mai ta hadabi ilmi hidun kun mai ta hadabi kun yatihi shi a cikin wanda ya kasance ya shaharatu da kenan ta amma ba da sunna ne ba take ni yace wa kana muhammadun munkadin yukan na bi abi bakarin wa abi abdullahi kaje ta kuma yace shi muhammadun munkadin yukan na bi abi bakarin ana mai kina da abubakar ya dalili ke na dan uwan gana shi ashe kenan abin sa buhari ka wannan dan ya ce nan watan haddathna abubakar ibn munkadiri kada aza ainihin kenan muhammadu ibn munkadiri na saboda shi muhammadu ibn munkadiri shi ya rike na da aka yi mishi ana ce mishi abubakarin na ana ce mishi abu abdullahi ashe nan ka ganan shi wannan muhammadu ibn munkadiri kenan na ce ta da ainihin a sunan dan uwa ne kuma sunan dan uwa ne shi ake na dan uwa ne to kaga in ba irin buhari ba ka irin wannan farki to tun da kaga muhammadu munkadiri ana mai kina a ce mishi abubakar sannan ga dan uwani abubakar a suna ne to kuma cikin hadisin ga abubakar an kace to wanda za mu dauka kenan kaga sai mu dauki ma kenan wannan muhammadu munkadiri na kenan na an ambace shi suna ne na ambace shi ya tai to sai ce ba haka nan na ba shi muhammadu munkadiri shi na cikin wanda ya kasance shi kuma ne ta da bi hidu dole kunyati ya shahatu da suna ne ba da kinaya ba shi kuma wannan abubakar ibn shi shina cikin wanda ya kasance shi kuma ya shahartu da kinaya ba da suna ba fafta da kasi sun kararraba babu juma'a ce ba mai bayani akan hihikon juma'a حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك هو امام دار الهجره عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله حقيقه منذ الله قال ياتي man nigita sala yawmal jumu'ati duk wanda ya wanka ranar jumu'a gusla janaba ta irin wankan janaba za a raha yattahi masallaci faka anna ma qaraba badratan tamka ya ibada da raquma tamkar wanda yanki nama raquma ya sadaka ita kenan kenan kaga ya tara ibada biyu ya tara ibada maliya da badaniya ga ibada maliya ga badaniya hada suri guda wa man raha fi sa'ati saniyati wanda shi kuma tan yattahi ga sa'a ta biyu faka anna ma qaraba baqaratan shi ko tamka wanda ibada da nagge wanda yanke nagge sai sa naman ta gaba dai wa man rahati sa'ati salisati shi ko wanda ta hika sa'a ta uku faka anna ma qarraba kafshan shi ko tamka wanda ya sadaka da rago yanke nama rago yanke rago ya sadaka nama ne gaba ɗaya kuma ko ragon nan a karana mai manya manyan kohoni wa ma rahati sa'atin rabi'a wanda shi kuma sanye ta higa sa'a ta hudu faka anna ma qarraba da jajatan kamar wanda ya ibada da kaza yake shi ko tamka wanda yake kaza ya sadaka da namanta wa ma rahati sa'atil hamisati shi ko wanda ta cikin sa'a ta biyar faka anna ma qaraba baydatan shi ko tamka wanda ya sai koyi da karshe fa idza harajal imamu idan liman ya hito hadaratul mala'ikatu sai mala'iku su halarto ko wani mala'ike shi bar wurin zama ne da wurin tsayi ne domin ainihin rubuta ladan mai wanda zo cikin sa'a ta farko da wanda zo cikin sa'a ta biyu da wanda zo cikin ta uku da wanda zo cikin ta hudu da wanda zo cikin ta biyar duk sai su tawar daga wurin rubuta su sai su tattara ya sami una zikira ya ani al hudu ba ta saurarin hudu ba to fil hadisi cikin wannan hadisi mun ji al haddu alal kulli yawmal jumu'ati akwai kuɗai taswa akan yin wanka ranar juma'a sannan wa falalihi kuma da hihikun wanka din bayan wannan kuma daga cikin wannan hadisi kuma wata mun ji at-tabkiru ila jumu'ati an so ai gogawa zuwa juma'a dan ya ce faka annama qaraba badanatan wa fihi cikin wannan hadisi kuma mun ji watan a anna wa fihi cikin wannan hadisi wannan hadisi kuma shi nuna cewa wata ashe kenan watan wa anna maratiban nasi fil falali hakika darajojin mutane wajen hihitaka bi hasabi amalihim gogodon aikon su yake gogodon aikin ka gogodon hihikun ka ta ga nan ga man qaraba badanatan afdalu min man qaraba baqaratan man qaraba badanatan man qaraba baqaratan afdalu min man qaraba kaushan man qaraba kawshan afdalu min man qaraba da jajatan man qaraba da jajatan afdalu min man qaraba baydatan to ashe kenan kaga wa anna maratiban nasi fil falali haqiqa hihikon mutane watan darajoji mutane wajen hihiko bi hasabi amalin gurgudun ayyukan su sannan kuma bayan wannan kuma wa annal qalila min sadaqati haqiqa kadan na sadaka a gairu muhtaqarin fi shari'i bai da ba abin walakantawa ne ba ga shari'a wa annar qalila fi sadaqati ghayru muhtaqarin fi shar'i hakika duk abin da mutum ya ba su wa kadan na sadaka wannan abin ba abin walakantawa na ba amma ga shari'a saboda mi nan man qadar bai da an kidaya shi cikin wa'azun kai ibada gashi ko dushi a ƙasa kaga ba a kusanta shi da wanda ya saka nama raƙumi wannan ya sadaka da nama raƙumi wannan ya sadaka da kwai amma an ka ambaci mai kwai da an ka ambaci mai raƙumi wa annal qalila min sadaqati hakika kaɗan na sadaka gairu mutu ƙarin fi shari'i ba abin walakantawa na ba ga shari'a sannan bayan wannan kuma wannan hadisin shi na gwada muna wa anna wa anna taqarruba haƙiƙa ibada ta yanka bil ibil da raqumma afdalu min at-taqarrubi bil baqari dan yi hiku akan yin ibada da ainihin shanu wannan haka yake wa huwa bil ittifaqi malum sun dace da wannan amma fil hadi ga hadaya wa hasulika sun kai sabani fidda haya ga layya fal jumhur ala anna haka zalika jumhurin malumma sun ka tai akan cewa ko layya ayi layya da raƙumi ayi layya da raƙumma yahi ayi da shanu ayi da shanu yahi ayi da tumakai ayi da tumakai yahi ayi da awakai bakin nan kenan to wannan imamu na malik radiyallahu anhu ya dace da jumhurin maluma wajen wajen hadaya imamu na malik ya ce akan cewa yin hadaya da raƙumma ya yi da da shanu yi da shanu ya yi da tumakai yi da tumakai ya yi da awakai ya dace da jumhurin maluma wajen hadaya amma ya bambanta da jumhurin maluma wajen layya shi imamu na malik radiyallahu anhu ya yi farki na naga kuma da wannan ya ambata watan zainun muniri ce watan farraka malikun bayna taqarrubaini imamu na malik ya bambanta bayan tsakanin at-taqarrubaini wa'annan ibadodin guda biyu wato lafil makasudaini saboda sabani manhoji guda biyu imamu na malik ya bambanta tsakanin hadaya da layya mista ya bambanta tsakanin hadaya da layya yace lafil makasudaini saboda makasudin su ya saba yace la'anna asalul ulhiya la'anna asla mashru'iyatul ulhiya domin abin da asali ga shir'anta wallayya at-tazkiru bi qissati dhabihi watan tunatarwa da kissa azzabihi ibrahim alaihi salamu wa huwa kudiyatin wa huwa kudiya shi an fanshe shi bil ganami da tumakai wa fadainahu bi zufin azimin haka Allah yake wa fadainahu mun ku fanshi ainihin shi isma'ilu bi zufin azimin da rago wanda kasance babban rago ne maluma sun fassara duk dinnan da rago a ka kaga nan tunda tunatarwa aka son ayi menene asulin layya menene mashru'iyya na layya tunatarwa ga isa Isma'ilu alaihi salamu to dani Allah ya hunshe shi ya hunshe shi da dagudu haka imamu na malike ce wajen layayi da yi da daguna yi da tumakai ya yi da shanu ya yi da raƙuma yace kuma wal maqasudu wal maqasuda sannan kuma abinda aka nuhi fil hadaya ga hadaya at-tawsi'atu alal masakini yalwanta matalakawa fana sabal huduna shi ko sai dace da da aminan da da raƙuma kenan wannan shi a farki wanda imamu na malik yayi radiyallahu anhu to wannan kenan babun wannan babu ya tamka fusri daga abin da ya gabata حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن أن يحيى هو ابن أبي كثير an abi salma huwa ibnu abdurrahman ibn awfil an abi hurayra daga abi hurayra anna umara haqiqa umar radiyallahu anhu bayna ma huwa ya hadubu wata yana shina hudu ba juma'a ta yana juma'a izda hala rajulan sai wani mutum ya shigo fa qala umar sai umar yace limma ta suna me yasa kuke jinkiri an salati daga sallar Juma'a kuna jinkiri daga sallar Juma'a fa qala rajul sai wannan mutum yace ma huwa jinkirin ganawa bai kasance ba illa illa an ko illa an sami'tul azana illa an nida'a kira ɗaya nijiya wani wuri ni hito wani abu shigantar da ni da gona nake ko da na shigo kira ɗaya nijiya jinkirin ga da ka gana yi ban yi komai cikin gida ba ina shiga cikin gida ana kiran sallah fatawadda su sai ni arwallah faƙala ce alamtar ma'u faƙala sai umarun da radiyallahu an ya ce ma'ainihin shi wannan sahabin da sauran sahabban da a halarce ya ce alantar ma'un nabiya ba ku ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kodi shi na cewa idza raha ahadukum ila aljum'ati idan ɗaya daga cikin ku yake zuwa juma'a fa daga cikin shi wanka kenan kaga ashe akwai hishi ku akan wanka ranar juma'a don haka ce babu farlin gulli yawm aljum'ati babu farlin ko babu farlin juma'ati ko babu sallar juma'a babu bayani akan hihikon juma'a a shi hihikon da aka samu cikin juma'a mun samu hihiko na wanda zai na juma'a watan shi kimtsa jiki ne bayan ya kimtsa jiki ne ya wanke tuwashi ne ta sanya turare bayan ya sanya turare sannan kuma shi wanka bayan ya yi wanka sharge gashin baki bayan rage gashin baki sharge aka yi hatari duk dai wannan falla ce ta juma'a wanda aka samu wanda ya kasance ta mutar sauran yunuka na sati babu duhun da ce. ba mai bayani akan ainihin shafa mai domin zuwa jimu'a ana shafa mai ko ba a shafa mai ranar jimu'a to ana shafawa حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زئب محمد بن عبد الرحمن an abi sa'idin al-maqburi qala ce ahbarani abi an sa'idin al-maqburi daga sa'idin al-maqburi qala ce ahbarani abi mahaihina abu sa'idin kaisanu al-maqburi ya gaya mini yace ya jiyo animni abi wa animni ko animni wadi'a daga ibn wadi'a ana ce mishi abdullahi an salmanu alfarisi ya ji daga salmanu alfarisi kala salmanu ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallama mazu Allah ya ce la ya ga da rajulun yawmal jumu'ati wani mutum bai wanka ba ranar juma'a wa ya taɗa haru mastaɗa a min sannan kuma bayan wannan ya tsarkaku gwargudon iko ne subhanallah wa ya taɗa wai ta daharu mata da amin duhurin wai ta daharu watan ya samu tsarki masa da agwagudon samun iko na min zuhurin na tsarki yayi tsarki gwagudon ikon yin tsarki ne abinda agwagudon ikon yin tsarki watan ya wanke tuwahi ne bayan ya wanke tuwahi ne ya rage gashin kai ne ko kuma watan ya aske gaba ɗai bayan ya aske gaba ɗai ya rage akai fatai ya rage gashin baki ya rage gashin hamuci bayan wannan kuma watan ya sa turare mai kamshi bayan ya yi wanka yayi tsarki ga gudun abinda Allah ba shi iko yin na tsarki wa yadda hinu min duhunihi sannan bayan wannan kuma ya sanya mai ne ya shafa mai wanda kasance mai na babu duhunin jumu'ati waya masa min ibi baitihi bayan wannan kuma ya sanya turare na gidanai summa ya haruji sannan ya fito wala ya fariqu bayna islaini bai rarrabe tsakanin mutum biyu ba ai mu yuzahimu bayna rajulaini bai yi matsotsoniya tsakanin mutum biyu ba wa yutahiqu alaihi ma balle shi hukunta musu khususan fi shiddatil hari balle ma lokacin tsananin zahin rana wa ijtima'il anfasi da haɗuwar lunfashi. in an ka samu zahin rana ga haɗuwar lumfashi ka zo a ko da ka zo kayi jinkiri ka yi mutane zazzamne ka kama tsallakar wannan ka kama tsallaka wannan haka zo ka ce wani kai matsamin kai matsamin ka hukunta musu to ya kasance wallan yu farik bayna isnaini bai rage tsakanin mutum duba sun masa annan salli ya salla ma kutiba lahu abinda an ka rubuta mishi sun ma sun mai salli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya bashi ikon shi sallata ko da yazo ya zo da wuri wuri da zo da wuri wuri watan sai kasance ya samu wurin zama bai yi matsotsoniya da kowa ba ga hilaye na cikin masallaci ya tsayaye na tafi abinda Allah bashi ikon yi bayan ya tala abinda bayan ya na abinda Allah bashi ikon yi sai mi kuma sun masa annan ya tutu watan ya saurara idza ta kallama al lokacin da liman ke hudu ba illa rufe lahu sai an gafarta mishi ma bainahu tsakanin watan wannan juma'a tashi wa bainar juma'atul ukhra da tsakanin juma'a wadda ki ta gabata ko wadda ta yi kenan sai Allah gafarta mai gafara ta sace du حدثنا أبو اليماني هو حكم نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة وإسم أبي حمزة دينار أن الزهري دق الزهري قال طاووس طاووس ياتي ko kada dawo sun da kaisana utu nake da ibn abbasin ga abdullahi ibn abbasin zakaru su watan kenan sahabbai suna ambato ko kuma tan tabi'ai suna ambato suna cewa annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace igitasilu yawmal jumu'ati ruwan kara na jumu'a wa gasulu ru'usakum bayan wannan kuma ku wanke kawunanku ku wannan adaful hatina alal ami an kai adafin abinda yake banta akan abin da gani wa gasulu yawmal jum'ati ya game wanke kai sannan kuma bayan wannan kuma sai manzo Allah ce wa gasulu ru'usakum bayan wannan kuma ku wanke kawunanku ku wa in lam yakunu wa in lam takunu junuban ko da ba ku da janaba wa asibu min adibi sannan kuma bayan wannan ku samu tarin da za ku shafa ba alamnu abbasin abdullahi bin abbas akan tambayar da dawusu sai mai sai ce amma gullu amma shi dai wanka fa na'am shi kan hakika na san wanka manzo Allah ya faɗe shi fa na'am qala hunna bi alaihi salatu wassalamu manzo Allah ya faɗi wanka wa amma diba amma shi kan turare fala adabi ban sani ba amin qaulihi sallallahu alaihi wasallam amla shi a cikin magana manzo Allah ko baya ciki حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن عبد الرحمن أن ابن جريج حقيقة ابن جريج هو عبد الملك أخبرهم يا فتى مسو قال لك أخبرني إبراهيم بن ميسرة إبراهيم بن ميسرة يا قائمني an dawusin daga dawusun da kai sana annabi abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annahu zakara shi manzon a annahu hakika cewa shi abdullahi ibn abbas zakara ya ambaci kaulin nabi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi gulla akan wankaran wajiba ta ranar juma'a fa qultu nace mishi inji shi dawusu fa qultu li ibn abbas nace ma abdullahi ibn abbas ayya masu diban shi sha sanya turare auduhunan ko kuma ta hishafa mai in kana inda ahlihi in ya kasance cikin gida ne akwai turare ko akwai mai kala ce la alamhu ba san wannan ba min kaulin nabi na dai san wanka abdullahi ibn abbas bai wuce wani kuma duka ne tabbai haka suke babun yalbasu hasana ma yajidu bai mai bayani akan zai sanya mahi kyawun abin da samu na tuwahi Abdullahi عبد Yusuf. بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك an abdullahi ibn umar anna umar bin khattab radiyallahu anhu ra'a ya ga hullatan wasu tuwahi sai ra'a wanda an ka saka da alhariri inda babu majidin kofar masallaci fa ya rasulullahi ya manzon Allah lawi tarayta hadhihi da ka sai wannan tuwahin falabista haka sanya ta yawmar jumu'ati ranar juma'a walil wabdi haka na kuma ta idan aka yi baki idza mu alaika idan baƙi suka zo wajenka sannan kuma ka sawo annatuwahin ka hito ashe kenan kaga wannan babun yalbasu a hasanu ma yajidu babun yalbasu zai sanya a hasanu ma yajidu mahi kyawun abin da samu ka gana kaga nan ka kenan ga al'ada ce ko kuma ta ainihin sanannen abuna ga ainihin su magabata ranar juma'a ya kasance suna satuwahi masu kyawu don haka sai shi umar da dillahu anhu daga an kawo ainihin tuwahi alhariri masu kyau ana sai su a bakin kowa masallaci sai ce manzo Allah inda ka tayi wannan kayan domin ka sa ranar juma'a ko kuma idan ka yi baki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمز الله شيء إنما يلبس هذه من لا هلاك له في الآخرة إنما حقيقة يلبس هذه kina sanya waɗannan tuwahi man la halaka lahu wanda bai da rabo fil ayati ranar alƙiyama duk wanda bai da rabo ranar alƙiyama shi ke sanya tuwahi na alhariri ثم سأنن واتن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ها هلل ثم سأنن هلل واتن وسكاين قوا na zinari na alhariri a suka zo ga rasulullahi mazon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama mazon Allah kayan kawa na alhariri na kyauta fa a da umar na hadabi radiyallahu anhu min ha kullatan ya dauko daya daga cikin sai ba umar hadabi radiyallahu anhu fa qala umar sai umar ya rasulullahi ya mazon Allah ka sauta ni ha ka bani ita wa kad qulta ka ce fil hullati wa tanfihu lati daridin da kayan kawa na udaridu ma qulta abin da kace kace babu mai sanya wannan kayan in ba wanda bai da rabuwa na alƙiyuma ba kuma ga suni ka bani su a gashi kuma watan ka faɗi makulta wa ka kulta fi kullati udaridin makulta ka faɗi abin da ka faɗa ga kullatu udaridin watan su ne kullata sira'a ka faɗi abin da ka faɗa gare su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce mu amuru inni lam aka suka ha haƙiƙa man baka su wani tilbasa ha don ka sanya ta to jigga mishi hakan nan shi ko mun da radiyallahu anhu fakasaha hada da radiyallahu anhu ko bi makkata sai shi mun hada shi da wani dan uwa wanda ya kasance shi na cikin makka mushrikan kafirina sai ba shi wannan kayan kyauta ana ce mishi usman bin hakimin an yi sabani akan musulunta sai ko ya musulunta ko bai musulunta ba dai maluma sun yi sabani akan tarihi to sai tsaki wannan kayan sai bashi abinda da babu ke karantar da mu ce nan wata ranar juma'a ka samu ka sanya tuwahin ka mahi kyawu kuma wanda kasance mahi hita ne tuwahi mahi kyau ko mahita domin zuwa juma'a kuma ashe kenan kaga watan sunna ce idan ka yi bako ka samu tuwahi masu kyau ka sa sannan ka zo ciki ne ko kuma ka zo tare da shi da laraba ka yi idan watan ka bakunci Larabe za ka tar da shi tuwahi marasa kyau sai ya hito ya shirya ma abinci sai shi koma sai shi ba sannan hito shi zauna kaga wannan suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama babu tuwaki yawmal juma'a ba mai bayani akan suwaki ranar juma'a wa qala abu sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam yastannu wa qala abu sa'id abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisin da gabata babu tibil juma'a babu tibil juma'ati ciki ne ce wa an yastanna shi suwaki hadisna abdullahi ibn yusuf هو التنسي قال أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة عن أبي الزنادي هو عبد الرحمن بن عن أبي الزنادي هو عبد الله بن زكوانا أن هو عبد الرحمن بن هومر عن ابي هريره دغ ابي هريره رضي الله عنه الله يشهد da shi anna rasulullahi haqiqa manzo Allah kala yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki ma kulli salatin aw ko kuma ta abin da laula an ashqa ala nasi laula an ashqa ala ummati la amartuhum ko kuma laula an ashuka ala nasi ba don kada in wahal da mutane ba in tsananta musu la'amartuhum da na hore su bi siwaki da yin ma a kulli salatin tare da kowace sallah ko ta farilla ko ta nafila amma gudun tsanantawa don haka abban umarce su da yin suwake ko ta sallah ba ko kuma ta sallah ta farilla ko ta nafila ashe kenan kaga tawaki mustahabbi na don haka maluma sun kace akan cewa tawaki mustahabbi na wanda bai tawaki ba in dai baki ne ba wari gare shi ba to bai laifi ba kun babu babu zunubi gare shi akan yin haka nan ranar juma'a an baka tawaki babu komi haka ma ko maluma sun yi magana akan wankan juma'a suka ce wankan juma'a in ya kasance jikinka na tsafta ka tsaftace jikinka jikinka bai da wari ko baka wanka ba in ka in kai aula ka zo juma'a kana da lada ta kama juma'a amma can da an ka ce haka annama ba badanatan wannan maluma sun ce na gudun wanda ta rabu din nan shi ka samu wannan falala din wanda yayi wanka sannan kuma ta da wuri ko wanda yayi wanka ya ta cikin sa'a ta biyu ko wanda yayi wanka ya ta cikin sa'a ta uku ko wanda yayi wanka ta cikin sa'a ta hudu ko wanda ya wanka ta cikin sa'a ta biyar to shi ka samu irin wannan hihiku amma malumar ta ga haka suka ce wankan jumu'a ba wajibi bane sunna ce kuma in baka yi wanka ba in dai ba jikinka adda wariyo ba ka da laifi hakan nan shafa turare maluma sun yi tafaki akan cewa shafa turare shi ma ranar jumu'a ba abu na wanda an wajibi ba mustahabbi na in ka shafa turare sai fa in ya kasance jikinka na da wari in jikinka na da wari wannan kan shafa turare wajibi ne saboda kada ka tuta mutane حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا شعيب بن الحباء قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يجي a kasar tu aleikum bisuwa ki na yawaita maku umarnin cewa ku yi suwa babu suwa ki ko ma zi mu aci hadad suna muhammadun katilin kala hadad suna sufuyamu a sauri an masurin ku wa inu mutumidi an husainin ku wa an abi irin ku wacce jikunmu salma an huzaifa daga huzaifa kala ce kanana biyu sallallahu alaihi wa salama mace allah ya ce idan kama min nala yadi idan musu ya tahi zai yi sallar dare. a kala ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idza qama min al-layli in ya tashi wannan nafila ya shusu fahu shina siwaki ga baki ne shina kurkur baki ne ayu dalliku fahu bi siwaki yadalliku asnanahu shina guga hakura ne bis siwaki da siwaki ya shusu fahu babu man tasawwaka bis siwaki gairihi ba mai dani akan wanda ya siwaki da siwaki wani ne shi a ci kwaye bai mu yi siwaki din kun kwana nan babu man tasawwaka bi tawaki gairihi ba mai bayani akan wanda yasa wake da tawakin wani ne hadithna isma'ilu wa hadithna isma'ilu qala ko hadithna isma'ilu ko yuna abi uwaisin qala hadithna sulaiman ibn bilal uwata a habara ne abi mahayhi na uwa ya gaya min ana aisha da aisha radhiyallahu anha qala ta ce da hala abdurrahman ibn abdurrahman dan uwanta kenan tace Abdurrahman ibn Abi Bakarin watan ya shigo wa ma'ahu su siwako shi kina rike da siwaki ya sallu bihi shina goga siwakin nan ga baki ne fa nazara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dibi ga ainihin Abdurrahman ibn Auf sai tsura mai idanu ya tsura mai idanu hukuta lahu sai ita Aisha radiyallahu anha tace ma Abdurrahman ibn Abi Bakarin adini ka bani halu siwaka wannan siwaki ya Abdurrahman ya ka Abdurrahman dan uwanta ne fa adani ko fa da ni sai shi Abdurrahman sai mi kwamiro nan sake wanda aga hannu ne tace <clears throat> fa qasamtuhu sai ni kare wannan siwaki summa sa'annan a madagatuhu bayan na karya shi madagatuhu ni tamna shi tamna shi da gaihan hakura na ya taushi ya taushi sosai bayan ya taushi fa daya tuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ba manzo Allah shi fasanna bihi ya siwaki da shi wa huwa mustanidun ila tadli shi manzo Allah radiyallahu an shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musanbin ila sadri shina jingine ga gabana ga rashin lahiya ta ta dole bai tashi ba gare ta to wannan hadisi shina kantar da mu kenan ashe siwaki ana yane ko shi rashin lahiya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka horon sahabbai ne su siwaki ko yoshi wata ranar manzon Allah sahabbai ne sun hito da suka hito zauna cikin su suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji ba kunun suna wari sai ce mi a wannan na ji dukkanin ku ba kunun ku na wari ku tashi wata sabo ku kowane ko ya tashi da shi siwaki ku yi ku yi suwaki sannan ku dawo ta yi suka yi suwaki sannan suka dawo suka zauna cikin majalisa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ga suwaki tsaftace baki na saboda nan qur'anin kaka hita idan kana magana da mutane ana jin warin bakin ka sai mutum shi kama kawo da kai an ce gara warin da jin warin jikin mutane da ainihin jin warin bakin su don haka aka so aka ce manzo Allah ce ba don in matsa ma al'umma ta ba da na umarce su da yin suwaki tare da kowace sallah kowace sallah ko ta sallah ko ta nafila a yi suwaki kenan kaga in kai suwaki so biyar ciki ne bakin ka ba zai wari ba don haka ana son a gudda ainihin warin baki sai an yi suwaki suwaki ana yi ne da ababen suwaki ana suwaki da icce ana suwaki da yatsa ana suwaki da makilin irin buroshi hakan ga a sa agoga agoga agoga a tsaftace baki baki shi sannan bayan wannan kuma in baka samu ba ka samu ma ka sa tuwahin ka goge bakinka kadda yake so cin mutane bakin ka dawari alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba misbahu rawi وعلمهم جميعهم إلى أهما أمن مزعود الألي وترك صحبة بالتواتر وقول صاحب وبالتناشر آهرهم موت أبو الطفيل في مئة ومن ربيئهم يلي يزيد ومن وأبوه شهد بدل أبو, بدل أبو مرسدهم ومرسدوا saba'a to ihi watan banu a bula'a saba'a to ihi watan mu a mu a tso a halidu iya sau wa amirun huɗu. waye muhim wasan wannan masu duk ɗinnar shi na cewa ilmu sahabati wa ilmu sahabati kaɗanta ha elata ta ilimin sahabbai na manzon Allah ya tuke ga mutum shidda wahum Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa Ali ibn Abi Talib wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa Abu Darda'i wa Abdullah ibn Mas'ud wannan sune guda shidda wannan a masruq wacce ilimin sahabbai ya tuke ga wannan sahabban guda shida da muka kididdiga yanzu sannan yace kuma wa ilmu sittati ilimin su kuma tan shida ya tuke ila aliyu wa abdullahi bin mas'ud to shi na malam yace wa ilmuhu ilimin sahabbai uhun dukkanin su ya tuke ila aliyin zuwa ga aliyu na abi dalibin wa ilmuhu ilimin sahabbai jami'uhum dukkanin su kadin ta haya tuke ila aliyin zuwa ga aliyu ma ta da ah, da ibn mas'udin abdullahi ibn mas'udin al-ali madaukaki to sai kare da wannan to ana sanin sahabantaka da ni yace wata urfus hubatu ana sanin sahabantaka da tawaturi wata urfus suhbatu hmm? wata urfus suhbatu ana sanin sahabantaka da tawaturi da ainihin riwaya mutawatira kamar sahabantaka ta abubakar da umar da usmanu da ali da sauran hulafa'ur rashiduna da sauran ainihin al'ashatul bashira da janna dukkanin wannan sahaban suka su da tawaturi na riwaya ce mutawatira ta tabbatar da wannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan kuma wa bittana shuri ana sanin sahabantaka bittana shuri watan da ainihin riwaya wadda ya kasance riwaya ya ce sannan a daidai nake wa bittana shuri daga daga daga mutawatiri sai mai sai mustafili daga mustafidi sai ahadu saboda ruwa waka shehu abdullahi ya kutsa wa kauli sahibin akan a wa shuri. to shi na ce wabi tana shuri ana sanin sahabantaka kuma da kauli wanda kasance mustafidi na kamar ainihin sahabantaka ta irin su Abu Hurairah radiyallahu anhu da sauran sahabbai wanda kasance kowanne su mashhurun na bi suhbati ko ne su mashhuri na da kasance a ce sahibin manzo sallallahu alaihi wa sallama sai yace mi wa qauli sahibin haka nan kuma zancen sahabi kamar sahabi ce hakika wani wani sahabi na wane hakika shi a cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fulanu lahu suhbatu idan sahabi ce wani sahabi na kuma shikenan ko kuma ainihin shi mutum ce shi sahabi na yace ni sahabi nake kuma an ka diba ga kididdiga an haga ni hakika lalle zamanin manzo Allah duk shi na raye to in ya kasance adili ne ana yarda ya wanke kai ne kenan to cikin sahabbai wa ahirun motan ahiru sahabata motan wanda ke karshen sahabbai mutuwan wanda ke karshen sahabbai mutuwa ana kiran shi watan abu dufaili ana ce mishi amirun wasilata shine karshen sahabbai mutuwa ya mutu hijira na ɗari ɗari ga hijira cika amma ta bi makka ta mutu cikin makka abu dufaili shine ahiru sahabata motan fi mi'atin ya mutu ɗari ga hijira wamna rabi'ihim yali yali ya bi wamna rabi'ihim ibn rabi'i ya bi mahmud ibn rabi'i mahmud ibn rabi'i shi kuma tan ya cika madina a ainihin hijira na tis'in wata tsina sana watan ya cika hijira na dari dari a hijira na 99 da tara kenan kaga shekara guda yabba abu dufai da rushuwa shi kuma wannan sahabin sa'adin shi ma cika cikin birnin madina shi ko ya cika ya hijira na ainihin 93 ko 94 ko 95 don haka ce wani rabi'a himili ba ainihin shi watan ibn rabi'i shi ya bi abu tufaili ba abu tufaili shi bi watan ibn rabi'i don haka ce imna a kiyaye ko watan kenan ainihin abu tufaili yali ya bi ibn rabi'ihim mahamudu ibn rabi'i yazidu wamnun yazidu wamnun da ɗanai wa abuhu da mahaifi ne hadu badarin sun halarci badar su wane ne abu marsadihin abu marsadin ko sai mi ko marsadin da ainihin marsadin da yazidu da abu marsadin da marsadin duk wa'annan dukkanin sun halarci badar radiyallahu anhum to sace wannan akwai ban mamaki gare su to amma sun kai su ban mamaki a samu yan uwa su bakwai su kudu su halarci badar to shi ne ce sabatu ihwatin akwai yan uwa guda bakwai banu abda a ɗayan abda'u wata mace ce ake kira abda'u bintul harithi ita dukkanin ta a abda'u ana kiranta abda'u na mace sunan mahaifa saboda su wannan sunan uban su harisu ana kiranta abda'u to ita wannan abda'u ainihin mace ce to ɗiyanta guda bakwai dukkanin su zarumawa ne kuma cikakkun zarumawa kuma dukkanin su suna cikin a ainihin banun najari ita ma najariya ce lansariya ce najariya ta su ma waɗannan zarumawan guda bakwai ko wani su lansariyi na kuma ansariyi na najariyi na to ga sunan zuwa sai ta ce a sai ainihin shi malam ya ce sab'atu ihwatin akwai yan uwa su kuma can guda bakwai banu abra'a ɗayan abra'a watan hidu sun halarci allika haduwa fi badirin ga badar dukkanin sun halarci badar mu'awwizun mu'awwizun aura ya halarci badar ko can yi shahada sai ba mu'azun aura'a mu'awwizun aura shi ta tsaya wanda aka ce marubayi umna aura to rubayi ubitu mu'awwizun to wannan mu'awwizun aura an ce shi na cikin wanda sun haka kashe sun haka kashe wannan Abu Jahalin da shi da mu'azun su sun haka mai dauki tare da mu'azun na aura'a da mu'awuzun na aura'a su sun ka tafi tare an ka ce na guda biyu wanda kasance zarumawa an ka ce wallahi in baka jin tsoron mutuwa ka shiga tsakanin su in kana jin tsoron mutuwa ka shiga tsakanin su da suka hito kowanne su shine rike takobi ba gudu ba ja da baya suka tambaye ba san Abu Jahalin ba suka tambaye mutane Makka suka ce wa aka kira Abu Jahalin an ce shi babban muke mazo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka ce wallahi in mu hagamu da shi ko mu ko shi kuma Allah ya hada su ranar badar muhajiru na cikin tiya sun ce ana cikin yakin su fito ga hakan shina wancan kato ce ne ga da bisa ga doki shina kato na majiyin karfi ga karfi ga zarunta ga rashin tsoro ga rashin imani tare da haka nan wa'annan samarin guda uku sun kance shi to shi na ce na farkon su ana ce mishi mu'awuzun abra'a bayan wannan sannan akwai mu'awuzun abra'a akwai afunu abra'a to da afunu abra'a da mu'awuzun abra'a dukkanin su nan da nan sun kai shahada sannan akwai hadidun abra'a akwai yasun abra'a akwai aqidun abra'a akwai aminu abra'a dukkanin su hudu ila tayyibi wa hudu ila silatil hamidi radiyallahu anhu ajma'ina an ce ainihin ita wannan abra'u mace ta wadda kasance mai siddiqi mai sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba da jan su kenan gare ta amma haka ta karga da su ta ku ta wajen yaki in an ka dawo da wani sai tambaya ta ce shi manzo Allah ya hita an ka ce an kashe nan saro da sai ce manzo Allah ya hita in an ka ce ta sai ce alhamdulillah kun mutu inda manzo Allah bai mutu ba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh. aka ce shi alamun nafiku to ai abin da annan a tambaya shi kai akan da aka ce wannan masruqa ce ilmin sahabbai dukkanin su ya tuke ga mutun shidda abubakar kaga ya zahin wucewa ko to ilimin abubakar ya tuke kenan ga sauran waɗanda duk ilimin abubakar waɗanda sun tara shi duk gaba da ilimin abubakar da ainihin ilimin sauran sahabbai in an ka tara shi gaba ɗai saboda waɗannan sahabban dukkanin su wa'anda ya kasance masu cikakken ilimi ne wajen fatawa bi suna ya amsawa to sai kasance an ka samu umarnu hadabi radiyallahu anhu ya yi jinkirin rayuwa aliyu na abi talib radiyallahu anhu ya yi jinkirin rayuwa ubayyu na ka'abin ya yi jinkirin rayuwa a wannan zaidun sabitin hakan ga sai abu dirda'i hakan ga abdullahi bin mas'udin sai masruq ibn al-ajrid ce to wa'annan sahabban guda shidda da wanda ya gabace su ga mutuwa don da sun gabata ga mutuwa dukkanin su ɗan an ka tara ɗan muka su habbai to wa'annan sun kwashe ilmin habbai gaba ɗaya ba ɗaya daga cikin su ba an gane wannan sai ce to kuma an ka tattara gaba ɗaya ilimin su ko shida ɗin ga wanda sun ka rage da dangar sun karge ɗan an ka tara ilimin su gaba ɗaya shi kuma watan ya shiga cikin ya koma cikin ilimin watan wannan aliyu na abi talib radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'ud an ce to ai akwai bazin sabit sun gabace shi mutuwa an ce to ko haka na watan nan ma yanahum an tara ilmin mukan waɗanga ila ilmihin zuwa ga ilmin su ila ilmihin ma zuwa ga ilimin waɗannan don haka ga muka ba watan babu sabani abubakar radiyallahu anhu ilimi ne bayananne na amma nan ga abin da an kace ilimin gaba ɗaya sahabbai an ka tara shi to yan ka komo ga ilimin waɗanga duk abin da aka samu sauran sahabbai ana samu ne gare su bakin bayani ke ne eh an haga ilimin su gaba ɗaya ba an kace ilimin sahabbai gaba ɗaya sun tara shi to ku tara ilimin abubakar ba sun tara ilimin abubakar ko Abdullahi Abbasin wato waɗanda maluma da aka kawo nan ga na sannan kuma waɗanda ya kasance an ce ilimin su ya kama da ilimin juna ka ga zai sabitin na cikin su ko ba shi na ce in an ka samu sabani alqur'ani shi na ce ku rubuta alqur'ani wajen rubuta alqur'ani ce fakat gobil quraishi ku rubuta alqur'ani da quraishanci inni hitalabtum huwa indi aswam yace in dai za a rubuta rubuta da quraishanci ce wallahi duk inda kun ka samu sabani in an ku ga da asawa ba akan haka an rubuta qur'anin da da qurayshanci ba rubuta da huzairu ba ba rubuta da yamanu ba ba rubuta da hawazin ba ba rubuta da da ainihin sauran rugogi ba qurayshu harisu huzailu yamanu tamimu asadu hawazin ba rugogi guda uku kenan ba mashurai duk da qurayshanci an rubuta kuma wannan hazaibu abin da ce kenan ga sauran sahabbai abokan nan yace inda za a rubuta da ci to a rubuta da ci duk inda aka samu sabani shirye fada bai da daidai ta ne to yanzu da yan ana magana na akan ni akan rubuta alqur'ani ko wani sahabi akwai da Allah ba shi wanda wani bai da ita ba manzo Allah ya faɗi ba yace mahi sanin su gado da ibn sabitin mahi sanin su mahi sanin su kaza wani wahi sanin su kaza wani manzo Allah ya wannan <laughs> alhamdulillah na'am hmm? a'a ai mun faɗe mun ka ce watan goma tabbin jumhuri ala zalika watan wajen hudun ulama'i watan ala zalika sun ta akan cewa da hadaya da layya duk a yi da raƙumma ya fi a yi da ainihin shanu ya fi a tumakai layya da raƙumma ta fi layi da tumaki shi a kawo da jumhurin malumma an kiyaye da wannan imamu na maliki shi ban manta kuma bambanci ne an faɗe shi yanzu alhamdulillah sai ni eh wani a umar bin hadabi radiyallahu anhu aliyu bin abi talibin a ubayyu ka abin زيد بن ثابت أبو الدرداء عبد الله بن مسعود شاهد نوع نجل الجهة والمكان لله تعالى هو لا مكان nabil makanillahi subhanahu wa ta'ala wa shehu ta game da Allah bi rahmatihi shahi na sha uku ga sabon bugu tsohon bugu kuma a adawatul ula shahi na sha hudu tabatu saniya shahi na sha uku wa shehu ta game da Allah bi rahmatihi wala makana Allah ba da wuri bal huwa bai dai shi Allah kana bai gushe ba kama kana tamkawar fil azabtun can azal qabl alimi gabanin halittu bal huwa kana kama kana qabla al-alami Allah bai gushe ba shina nan wa ki qabla al-alami gabanin halittu sha gabani na zuwa qala shehu nasiruddin al-albani a shehu nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala yace fi kitabihi cikin littafi ne al-hawi alhawi min fatawi shehi albani shi a sunan wannan littafi idadu abi yusuf muhammad ibrahima wanda ainihin a abi yusuf muhammadu na ibrahim ya hada to cikin wannan littafi na cewa aljariyatu qala allahu fis sama'i can lokacin da ainihin aka zo magana akan ganin wata sai ya kasance ita wannan boya din manzo Allah ya ce mata ita ce ta ga wata sai dai ainihin manzo Allah ya ce mata a tashhadina Allah ilaha illallah ko kuma aina Allah qala Allahu fis sama'i to wannan hadisi na Allahu fis sama'i shine na Nasiruddin Albani wanda ce wannan hadisi shi a cikin sahihu muslimin to shi na Nasiruddin Albani yawa bayani bayanin da ya mai shi na gashi nan zuwa to shi na ce a jare su qalat a ainihin ita wannan buwa tana cewa Allahu fis sama'i an tambayta aina Allahu qala Allahu fis sama'i wannan hadisi ne wanda yazo cikin ainihin sahihu muslimin to sai shi albani ce wallahu laysa lahu makana Allah ba shi da wuri ila an qala hayyace aljawabu abinda aljawabi Allahu munazzahun an makani Allah ya tsarkaku daga wuri bittifaqi jami'i ulama islami Bita ga dacewa ta dukkanin malumma limaza saboda mi yace li anna Allah kana domin Allah bai gushe ba wala shay'a ma'ahu ba komai tare da shi a wannan magana ta albani ce fa wa hadha ma'rufun fil hadisi yace kuma wannan magana sannan ce ga hadisi kana Allah wala shay'a ma'ahu yace wa fil hadisi sahihi wa fi sahih buhari yazo cikin ingantaccen buhari kana allah wala shay'a ma'ahu kana allah allah bai gushe ba wala ma ma'ahu ba komai tare da shi ma'anahu eh, sai albani ce abinda an ma'anar wannan kana wala makana kana allah bai gushe ba wala makana babu ne annahu huwa al an al alamina domin shi allah ko al shi ne mawadaci al alamina daga dukkanin halittu watan a Allah subhanahu wa ta'ala watan huwa abinda albani ce wani ne Allahu fokal mahalukina Allahu fokal mahalukina idan laisa fi makani duk cikin wannan shahi gabanin mu kawo nan ga abinda fara cewa kenan Allahu fokal mahalukina Allah fokal mahalukina yana saman dukkanin halittu ne sace idan laisa fi makani tace alfawqu mahluqun mahdudun alfawqu mahluqun alfawqu sama mahluqun Allah ya halice fauka ko ashe kenan kage wa halikul fauki la fauka lahu wannan magana albani kenan yace Allahu fauqal mahluqina tace idan laysa fi makanin wal fauqu mahluqun wa huwa mahdudun alfauku mahalukun fauku mahalukun halitta shi an kai wa huwa mahadudun ashe kenan shi da iyaka tace wa huwa laysa fi makanin Allah kenan bai cikin wani wuri abinda albani ke nace gabanin wanga gabanin wanga wuri to bayan ya ce wannan na kuma sai kawo hadisi wannan yace wa fi sahihil buhari ya zo cikin ingantacce buhari kana Allahu wala shay'a ma'akum kana Allah Allah bai gushe ba wala shay ma'ahu ma'anahu kana wala makana li'annahu huwa al-ghani an al-alamin hadhihi haqiqatun muttafaqun alaiha hadhihi haqiqatun wannan ita ce haqiqa ita ce shari'a ita a haqiqa ita a shari'a muttafaqun alaiha maluma sun dace akan ta an san abinda aka ce ma haqiqa abinda ba majazi ba ashe wannan magana haqiqa ce ba majazi ba ce wannan shine haqiqa kuma wannan haqiqa din muttafaqun alaiha har dukkanin maluma su dace akan ta in jifa albani in an ka diba shahi na 20 cikin wannan littafi na za a shahi na 40 cikin littafi na za a ga wannan yace wa hadha wa hadha ra'ayu man fahima kalam Allah wa hadha to bisa ga wannan bisa ga kauli na albani wa hadha wannan magana ta albani ra'ayu man fahima kalam Allah shine magana ta wanda wuce kalamun lahi ta'ala wa kalamun rasulihi ya fahimci kuma san kalamun rasulihi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkari mai girma wa alima mattafaq alaihi ulama islami sannan kuma san ya san abinda malumma sun kai ittifaki akai ya san magana Allah ya san magana manzo sannan ya san ittifakin malumma don haka sai magana ya aza ainihin manufatai daidai magana Allah ya aza manufatai daidai magana manzo ya aza manufatai waqqa ijma'il mal islami daidai ijma'i ne na malumin musulunci gaba dai an gane wannan ko wala yajhadu hada tawila ba mai musu akan wannan bayani da an kai illa man yattaqi fitnata uquli awamin nasi in ba mai son fitnatar da hankulan ainihin jahilan mutane ba wa fil aqidati salafiyya ya zo cikin alƙidu salafiyya ma abin da nake gashi na rubuce wa huwa an al aishi wa ma dunahu muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu wa huwa shi ta'ala mustaganin ya wadatu al aishi daga al'arshi Allah ya wadatu daga al'arshi wa ma dunahu da da ke kasa ga al'arshi saboda al'arshi ba da girmanta don haka Allah ya wadatu daga al'arshi wa ma dunahu da da ke kasa ga abin da bai kai girman al'arshi ba muhidun bi kulli shay'in Allah ya zagaye dukkanin komai ko kuma shi a sama ne Allah hukumar mahalukina wa ya ga da halittu ne gaba dai an al-ihadati daga sanin haƙiƙani ne a ma'arifatu haqiqatin Allah subhanahu wa ta'ala mahjumu an al ya sha maka tuka kowane irin hankali manzanni ba san haqiqanin zatul ba san don haka ainihin shi wannan a wannan ahawu yace wa ajaza an al ahadati halqahu wa ajaza halqahu ya ga jadda halittu ne an al ahadati daga zagayewa da hakikalin zaci ne هذا ما قاله الطحاوي وانا ابن الطحاوي كي ne fada sahiba ke ta salafiyya wa qawluhu ce wanda yayi mustagani an shi Allah ya su daga al'aishi wa ma dunahu ila hayri qawlihi har zuwa ƙarshen qawli ne ya dullu wannan shi na gode ana Allah akan cewa Allah ala anna Allah akan cewa Allah laysa fi makanin laysa lahu makanun bai da wuri da annahu mustaganin an alashi domin ya wada su ga alashi babu ko makanin da kai kamar ta Allah ya wada su ga alashi wata gina uhu an alashi wada to ubangiji daga alashi wa ma dunahu da amina ke kasa gare shi ya dullu ala annahu mustaganin an kulli makanin yana gudun Allah ya wadatu daga kowane irin wuri wa subhana tsaki ya tabbata man kala ga wanda ce wallahu wal gani wallahu Allah kula gani shine mawadaci alhamid wanda ke gode ma qala mun hajarin ibn hajarin yace fil fatahi cikin fatahu bari inda sharhi hadisi ko sharhi na hadisi kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu kana Allah Allah bai gushe ba lam yakun shay'un ghayruhu ba komai wanda ba shi ba wa inda sharhi hadisi haka nan kuma da ke gun sharhi na hadisin wa kana arshuhu alal ma'i wa kana arshuhu al'arshi ne kasance alal ma'i akan ruwa da al'arshi da ma'u dukkanin su mahalukaina wa kana arshuhu alal ma'i wa fihi cikin wannan ko wa kataba fil lawhil mahfuz akwai al-jalamu wa kataba ya rubuta wa tamfil lawhil mahfuz cikin lawhil mahfuz ya rubuta kullu shay'in dukkanin komi wa halaka samawati ya halaki samai wa Allah da kasai wa fihi cikin wannan to akwai hujja wa fihi dalalatun cikin wannan akwai hujja ala annahu akan cewa shi Allah lam yakun shay'un gairuhu ba komai tare da shi lalma'a babu ruwa ba ma'u babu ruwa wala aishi babu al'aishi wala gairuhu ma ba wani su لأن كل ذلك غير الله domin dukkan wannan wani Allah ne ila an kala hayyace wa kana arshuhu alal ma'i al'aishin Allah ta kasance akan ruwa wal muradu abinda aka nuhi ta wal muradu bi mm, kana abinda aka nuhi da kana fil awwali watan ga ainihin bayanin harko al'azaliya kana Allah shine fil awwali kana Allah kana innan ma'anar lam yazal gare ta wada da fa kana katiran lam yazal da yawa kana take zakkuwa da ma'anar lam yazal shine ta yace watan wal muradu abinda aka nuhi da kana fil awwali watan ga hadisi na farko al'azaliya azaliya kana inna azaliya ce kana Allahu Allah bai gushe ba wala yakun shay'un ba komai ma huta da shi wace tani al-hudusu amma ka ta tana gwadin watan al-hudusu faruwa ba al-adam bayan rashi wa ala hada akan wannan wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki lam yazal bai gushe ba qadiman marashin harko wa lam yakun shay'un ma'ahu wa lam yakun shay'un ma'ahu ba abin da a tare da shi wala ya kunu shay'un ma'ahu ba wani abin da ke kasance a tare da shi bai zamo ba ba zai zamo ba ba komai tare da Allah ba abin da zamo tare da Allah sannan kuma zai zamo ba wa fi fitan bari ya zo cikin fitan bari kala daibe daibe ce fi bayanin hadisi wa kana arshuhu alal ma'i ga bayanin nan na wa kana arshuhu alal ma'i yace wa kullu mustaqillun cewa wa kana arshuhu alal ma'i faslun nan wannan wani rarrabewa ne da kasance daban yake ba shi haɗe da waccan jumla waccan jumla ta farko kana Allahu wala shay'a ma'ahu daban take saboda can ana magana akan adini wa kana arshuhu alal ma'i ana magana akan hadisi don haka ashe kenan sai ce wa huwa faslun mustaqillun wannan rarrabewa ce wadda kasance ta tsaye da kanta makaɗaiciya da annal qadima man lan yasbiqu shay'un domin wanda ake ce makadimi wanda ba abin da gabace shi wallam yuqarihu fil awwaliya sannan kun ba abin da hadu shi wata fil awwaliya ai shina nuhin ai al'azaliya ga samuwar zati ba abin da gabace shi fil wa hadha wannan yadullu shi na gwaji ala anna jami'a ulama al-islami akan cewa dukkanin maluma na musulunci ya tafi kuna sun dace ala nabil makana lillahi akan kore wuri ga Allah ta'ala da haka wa huwa wannan ko bayyananne na inda mannawar Allah basiratahu ga wanda Allah haka samu basira da nuni huda da haske na shari'a wa asamahu min aqidatil mujassamati ya kare shi daga aqidatil al mujassama masu cewa Allah jikina wal mushabbiha da masu kamanta Allah da da mahalukai ne masu cewa Allah na da ido suna da ido Allah na da hanci suna da hanci Allah na da baki suna da baki Allah na da qawlu suna da qawlu sune mushabbaha ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran shi dai an sabbe gaisuwa ga sunna abu na tabbatacce mazo sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin masallaci ya zo cikin abu dawuda mazo Allah zauna cikin masallaci ya amsa gaisuwar sahabbai ne don haka ana amsa gaisuwa ya zauna cikin masallaci ana zakwa ana mai ana mai gaisuwar sahabbai ne ta aziya kenan wannan ya zo ga sunna ana yi don haka tun da ya tabbata da suna ana yi kuma shi kuma zama na kwana uku wannan shi ma magabata sun kasance suna kwana uku wajen amsar gaisuwa don haka an kai babu komai masu cewa kada a musu amsar gaisuwa kila saboda irin umum wanda aka yi wajen amsar gaisuwa wanda ya kasance ana giba da abin da ya kama da hakan to ko kuma a ɗauki labari wanda kasance ba na duniya na ba na lahira ba babu lada babu zunubi balle ma mahiyanci ana labaru wanda ya kasance zunubi aka samu cikin su ba lada ba amma tare da haka nan shi dai mamaci ba a sa mai zunubin wa'anda sun ka aikata aikin na zunubi saboda bai ce ayi ba ko ba da umurin shi aka yi ba wa'anda ka zuwa su ce Allah shi gafarta mu wane da ihlasin su da tausaya mamaci suna nan suna zuwa su ce Allah shi gafarta mu wane su kuma wanda kasance tausan ya ɗebe cikin bukatan suna labarin sun duniya su ko suna suna yi dan mutum ya ce ka ai mai babu komi amma dai ya yi gaskiya saboda lada an son a same ta da yawa kware kware da gaske wato mamaci shi na da bukata da addu'a shi na ainihin can Usman Affan radiyallahu anhu yace kuwa dan uwanku addu'a mai bukata addu'a ne lokacin da shuba ya su shina shine ainihin a goma na kufa da ya su Usman Affan radiyallahu anhu yace kuwa dan uwanku addu'a mai bukata addu'a ne ko kuma kuwa shugaban ku addu'a mai bukata addu'a ne alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi